هذا كمان عليكم السلام ايه ba zai kasa tushe ba baiti na hudu wa alal ibadi ne to ai ka bari ma ga shi can za a biyo su a fasara a gaba amma dai tun da ka je kayi nazari bari a ce baka ma a kafafa ma gwiwa kan ka daina yi wa alal ibadi jami'i hatta alal nafsi mutum zai gabatar da manzon Allah kan bayi dukkan dukkansu manzon Allah ne fa hatta alal nafsi mutum zai gabatar da manzon Allah har a rayuwarsa kada ka ɗauko maganar da muka yi ɗazu eh, a ce kana ka fara tara kuɗin aure a ga dai aure kai zai shafa ku kaga na su sai a ce ana dubu goma goma sai da gai a gaskiya na ko da sadakin nan dubu goma ya rage dubu goma na dole ɗi ba sadakin nan kai ka ga gabatar da Allah ka gabatar da manzon Allah ka rayuwarka ta ga mata ala nafsi allati kada dhamma hal jambani wanda sashi guda bi inna ya kunshe ta hmm. arba'in da tara ashirin na nawa كمعير للناس بالبدل kamar zagin mutane da دمفر allazi huwa darbuhu shi ma kuma dan dambaran shi ne ma dan dambaran fa ajib li dalbuhu tani yanzu ba za ka ga in ka in ka ga misalin a ce maka bara sai yake kai barayi ba da mutum kai barau Allah wadare da bawo nan ku shi ma barau ne ai mu kafin hazo da fili yake me laifi ya shi wani da laifi ko in yaji in yaji wani na abu ne sai kafa kai wani sautar nan ku shi ne zo sautar قوله رحمه الله فهو المطاع وأمره العالي على أمر الوا وأوامر السلطان فهو المطاع الله شين هنا به بعضه كما ظن الله بكو كما ظن الله نه آه. أما آه، ظن الله نه manzon Allah الله tun شنو ba a shi kalar bayan da ما auna maganar manzon da maganan malami ba manzon Allah ne yake shi manzon Allah shi ne abun yi wa da'a wa amruhu al'ali umarnin sa ne sama Allah amri wa za aka umarnin halitta wa awamir sultan umarnin manzon Allah sama da yake da umarnin sarki in Allah manzon Allah ya ce sarki ya ce to na sarki za a dauka na manzon Allah za a dauka هو آه، فهو المضاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الآلي ده أمر نيسا نسمى على أمر الورى وأوامر السلطان ده أمر نيسا وأوامر السلطان كوا يعني أن من الواجب علينا ده قابل ده كدولة أكمو an naj'ala amrahu aliyan musanya lama umurnin sa sama kuma ne manzo Allah ya zama sama ala amri kulli wara bal wa ala awamir sultan kai ha umurnin gwamnati in tun da sarki gwamnati ta yi umarni manzo Allah ya umarni na manzo Allah za a dauka allati awamiruhu muta'atun wanda umarninsa abin yi wa da'a ne binassin ƙorani kama ƙala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum lakin amran nabi umarnin manzon Allah muqaddamun ala amri sultani ana gabatar da shi bisa umarnin sarki فإذا تعارض عمر الرسول إذا أمر مما ظن الله سكيكره على أوامر السلطان قدم أمر الرسول وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والبلدان وهو المقدم annabi ne abin gabatarwa fi mahabbatina a kanmu annabi ne gaba wannan ana sa a aikace ala ahali da bisa iyalai yau za ta ga yara za a iya kiran sallah sai su fifita uwarsu a kan Allah kuma yara na kusun balaga umarnin Allah masu na fifita umarnin wasu akan umarnin Allah ta ga mutum bai sani ba ya aiki kafirai illa kawai tsakaninsu da kafirci rashin sanin haka inda sun sani to abin ya kai su da haka amma kasancewan ba su sani ba ko kuma sanin da suka sani ya zo musu a kaikaice tunda ana faɗa musu yau za ka cewa yaro kaza wani sa kuma gefe ke rabu da shi ya yi tsanani kaga wannan an dakushe sai dai fa wanda ya mutu akan haka zai gane don zai tashi a cutar kafirar tunda menene sanin da aka yi ba sani ne na yaƙini ba sani ne na sama sani ne da baki amma inda misalin sani na yaƙini ne yanzu ya aka da ah, sa'ad kan da dubi wasu suke ko ka musulun ko ka ridda ko mutu ta koma waje ta tsaya yayi da ita sake ya zo kuma ce sai kin ga kuma wallahi wallahi wallahi in kina da rai dubu ina kallon su za su ta duka ba zan yi jiyo wanda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqin to duka ya zo da mun haddasar da yara wa amma wallahi ba su san shi ba sa iya shi ba su san Allah ba ni na ganin a karantar wannan an samu matsala ne a wurin malaman da suke koyarwa a galabiyan masu koyar wannan ba su san Allah ba tukuna karatu ba su da ilimin koyarwa karatu ne da suka ɗauke shi sana'a kuma tsakanin da Allah kuma dai mun san haka ne tunda yana suka je wannan islamiyya suka yi suka jiya su maza su koyar domin ne dole ne ba mu zauna muna ta sukan ma halaka nan ba mu dubo dalilanta in ana ta barawo dole a yi ta mabi sau sai dan tsara akwai sata daddama da wari daddawa ma tana da wari to akwai matsaloli barkatai da suka hana tarbiyya ya sa muka yi wasu ƴaƴan da ba su san Allah ba ga karatu amma ba su so don ba su san karatun ba kalma ne karatu ne na harshe karatun harshe kawai da amfani kuma yana da amfani kaɗan ne ya fi ba da wahala ma wajen kafin ka shigar da shi annabi ne al-muqaddam fi mahabbatina ala al-ahlina wal azwaji da maza ko mata miji abokin zama ne ana gabatar da umarnin mazalla kan nashi mace ainihin ita ma ana gabatar da umarnin manzon Allah akan abin da mace za ta kawo ya yani yajibu an nuqaddima mahabbatar rasul ya wajaba mu gabatar da kaunar annabi sun annabi ala mahabbati ahlina wa abawatina wa auladina وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان وعلى العباد جل متي جبا تدم الله أكم باي دكا جميعهم حتى على النفس أي حديث آية قال أكن ري التي قد ضمها الجنباني ilim ke gabatar da kaga ana magana manzon Allah kaga Allah min babi Allah an gama magana na Allah ai alaina an nuqaddima mahabbatahu dole mu gabatar da son annabi ala anfusina وعلامة ذلك وعلامة ذلك أنه لو تعارض قوله da maganan annabi za ta tare ma za ta yi karo ma a kaule zaujatika kan maganan kaddan taqaddam ko ka gabatar da maganan annabi ko da za su sai ma mato so wannan kanki ana wancan babunan ne babu da za a yanzu zuwa fitar gida dama na ce ne zan riƙe يرزق يا أمبذن يا بذنك فوما جدا إمساكم بمعروف هو صريحهم بإحسان بذنك يا بذنك لما رينك كن كنظا جمني دا كيزا بألا باكان عني بمالا فكان الله مريم يسوكين يدعى حقورا ويا أكل منا ظنوا جم مثال ما يكيد فبدا وانا أدريها yau mata sun ce ni abin da shi wani mamaki malaman addini nun ahalo sunna yau su ne suke yatsa kuma rai wallahi malam wannan lamari na daga hankali ahalo sunna wanda kake tinkaho da to in an ce maka ina waliye za ki sai irin wane irin wane irin wane wa'annan yara su ne yanzu suke tashi duk abin da za ku ku haɗa kai da su duk abin da za ku taimake su duk abin da za ku yi musu kaza shi ke yaɗa yana wannan aiki ya ɗauko tallamuwan rai wa bil masali ainihin تقدم تقدم قوله وبالمثل wa bil masali قول أبيك da za a samu karo maganan annabi sai karo da maganan babanka تقدم قول الرسول shi zamani a wurin su musulmi maganan uwa ita ce kololuwa ba a maganan uwa maganan uwa ma ba taso ba don uwa ba ta isa ma a ambace ta a gida ba sun zo uwa ne da gida ne ba ta cikin lissafi idan aka gana wa uba shi kenan an gama haɗa kowa da kowa to uba ma يعني الاعتبار هو اذا تقديم قوله صلى الله عليه وسلم من علام من علامة محبته ونذير هذا قول عداء المسيح من النصارى عابد الصلبان نذير هذا kishiyan wannan magana a ada'il masihi rikicin mu da makiya annabi إيسا من النصارى ما صدر تنكيري قوله ونذير هذا يعني نذير قول أهل التعطيل ما كمان ثم جنا وإن البديع أن تعطيل بأنهم متنكسون لله سنة نكف الله نذير قول أعداء المصير yayi kama da maganganun makiya annabi isa kawo a kolo a ada'in masarki yana cewa makiya isa ina nasara abidus sulba kai ka ya kolul mu'allifu yaya mai littafin zai ce rahimahullahu a ada'il masarki ya ake suka zama makiya annabi isa وهم يقدسونه جاسسنا صلحكيشي ويقولون إنه الإله وآخرون قالوا إنه ابن الله ومن هم أولياء المصير تو أم هكذا إلى مصر يا النبي إيسى أولياؤه المسلمون مصر يا النبي إيسى سنة مسلمين الذين أنزلوه منزلته wanda suka ajiye shi a matsayinsa allati rabaha wanda shi ma matsayin ne yadda da shi abu abdullahi wa rasuluhu amma an-nasara fahum a'da'ul masih amma su kan kiristoci makiya annabi isa ne ولذلك عندما ينزل في آخر الزمان لوك عشان ده بيسقوك عشان تعمل ما بقى يفعل كاجا شي وفي من يا في أكن النبي عيسى زي ده يكسر السبيل زي كاليكيري وإن كان عيدك إن ده أكفانو ده نجوني ده نجنان دبك بدل من دون صلاة كاليلا يسو ذا أبقى ركي كي كي كي كي ويكتلو الخنزير bai aladu wala ya kabbalu illal islam bai karɓan wani sulhi sai musulunci inna na asnal masiha bi qawlina abdun wa zalika ghayatun nuqsan haka nan suke jifa mu kiristoci ثم سيرمو أهل السنة مو مسلمي كان المسيح ما رجع متى درجة بقولنا عبد وذلك غاية ابن قصان ونحن نتشيء يعني أن النصارى يقولون المسلمون تنكسوا من المسيح بقولهم سنة كفى النبي إذا دفع إنه عبد ورسوله لأنه عند النصارى في الحقيقة إله ورب وبذلك دونني عنكم تمتعتموه يا أيها المسلمون وقوله وذلك غاية النقصان أي إظهار أنه من تتمة كلام النصارى وأن سكت مدن النصارى يعني لقولنا أنه عبد ورسول لو قلتم ولد إلى كن خالق وقيتم حقه بيزاني لو قلتم لديك وقتك يا مسلمين ولد وإله تاني دعلا أبن بوتاني شيني خالق وفيتموه حقه كم بشهد جسد لذا كذبوا والله فلا يتمنك بأمثالنا ما صدقوا فلو قلنا إنه عبد ورسول حينئذ وفيناه حقه هدمك تبراواني جكاداني ننعمك باش حق أما لو قلنا إله وولد وخالق فإننا لم نوفه الحق بل أعطيناه ما لا يستحق هم باشي أبو بيدا سيبا وكذاك أشباه النصارى مضغل في دينهم بالجهل والطغيان صاروا معادين الرسول ودينه في صورة الأحباب والإخوان وكذاك nasara haka حتى bidiya makamanta da kiristoci mujugalau lokacin da suka zaƙaye ana fi dini shi bil jahli wa bayani sa'u mu'adilan rasul sai suka zama masu gaba da annabi muhammadu wadidahu fi suratul ahbabi suka fa rigan soyayya rigan kauna wal ikhwani فهم يعادون الرسول ألا أنه أحبابه حديثك ورسول مصر وينفني وإخوانه مثل الذين نزلوا بالرسول كما وند تقفك دمانزو وقالوا إنه يعلم الغيب هذا فقط بصير بسر الغيب ويجيب الدعوة إلى أمس دعائي وما أشبه ذلك مما قالوه في الرسول ومع ذلك تجدهم يعرضون أنفسهم سنة قبات الدكاو نصب معرض الأحباب ويسون ما تفعش ويقولون نحن الذين نحب الرسول موكي سمن ظن الله أنتم لا تحبونه لأنكم لا تقولون فيه ما نقول يا إسحاق قولنا فانظر إن تبديلهم